Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Nasiru Yakubu birnin Yaro zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da kananan yara. Kafin mu kai ga shirin ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya makiri. lauyoyin gwamnati a nan amurka sun faɗa a jiya juma'a cewa tsohon lauyan shugaba donald trump michael cohen ya cancanci a yanke masa hukuncin zaman gidan yari wannan shawarar na kunshe ne a cikin karar da lauyoyin suka gabatar wa kotu kafin a yanke masa hukunci a mako mai zuwa a new york kohin ya amince da laifinsa na aikata ba daidai ba kuma ya baiwa bincike da hukumomin jiha da na tarayya suka gudanar wata da watanni haɗin kai ciki har da ganawa sau bakwai da ya da mai bincike na musamman robert mola masu shigar da ƙarin sun ce sashen kimanta hukunci a kotu ya ce tsarin tabbatar da hukunci na tarayya da ya ce kohin na iya zaman akalla shekaru hudu a gidan yari lauyoyin gwamnatin dai sun ce kiyasin hukuncin na tabbatar da girman laifin da kohin ya aikata cikin ganganci masu shigar da karin sun ce bai kamaci a yi wa kohin sassauci ba wanda aka saba yi ma waɗanda suke baiwa bincike haɗin kai yayin da suke ba da dalilansu na amincewarsa. wata babbar jami'an kamfanin fasaha ta bayyana gaban kotu a kasar canada kan laifuka da amurka ke zarginta da aikatawa mai alaka da hudun kasuwanci da kasar iran lamarin da ya girgiza a hada-hadar wato kudi a duniya biyu bayan kama ta a cikin dakin kotu da ya cika makil da jama'a a vancouver da ke canada lauyan gwamnatin kasar ya musanta baiwa meng wanzu babbar jami'an kuɗi a katafarin kamfanin fasahar nan ta kasar na kasar wato china huawei beli a jiya juma'a yayin da ake nazarin yiwuwar miƙa ta ga amurka kuma ya ce tana da haɗarin gaske ga sufurin jirgin sama lauyan mai shigar da karin ya ce amurka tana neman meng ne bisa zarginta da yaudarar ma'aikatan kuɗi a kan hulɗar huawei da kamfanin fasaha na skycom da ke hong kong wanda ake zarginsa da sayarwa iran wasu na'ura na fasaha da amurka ta kera wanda hakan ya saba wa takunkumin cinikayya da amurka ta kakaba wa iran din kama meng a birnin vancouver da amurka ta bukaci hakan daga canada ya zo da mamaki ga kasuwar hada-hadan kuɗi bayan shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa na china sai jinping sun amince akan wata yarjejeniyar kudi ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen wasu na muryar amurka a birnin washington dc kamaru ta ce ta kafa wani kwamitin da zai raba ɗaruruwan mayakan 'yan awarin ƙasar da boko haram da makamai wanda daman can suka amince su ajiye makamansu kuma a sake mai da su ga jama'a sai dai masu fashin baki sun ce kwamitin na da jan aiki a gabansa musamman a yankin masu amfani da harshen ingilishi inda faɗar tsakanin gwamnati da mayakan 'yan awarin ke ƙara ta'azzara. tashin hankalin na baya na zuwa ne kasa da mako daya bayan shugaba paul biya ya kafa wannan kwamitin kasa wanda zai kwace makamai ya wargaza kungiyoyin ta'addancin kuma ya maida boko haram 'yan boko haram da suke yaki a arewacin kasar da ma mayakan 'yan awarin wanda suke yaki a arewa da kudu maso yammacin kasar waɗanda suka amince su ajiye makamansu a mai da su a cikin jama'a. gwamnati ta ce an kafa wannan kwamiti ne domin taimaka wa ɗaruruwan tsofaffin mayakan sa kai wanda suka karbi kira da paul biya ya musu na su ajiye makamansu a musu afuwa ko kuma su ci gaba da yaƙi sojoji su hallaka su amurka tana zargin rasha da siriya da shirya labaran karya akan cewa mayakan 'yan tawayen ƙasar sun yi amfani da makamai masu guba amurka ta faɗa a jiya juma'a cewa ta samu bayani mai inganci cewa bayanai da rasha ta yi a kan amfani da guba a siriya a cikin watan nuwamba ba gaskiya ba ne kuma a maimakon haka ta ce sojojin rasha da na siriya sun zuba barkonin tsohuwa a wurin a cewar mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka robert paladino ma'aikatan tsaron rasha ta faɗa a ranar 24 ga watan nuwamba cewa 'yan tawayen siriya sun yi amfani da gurneti mai guba a kan birnin aleppo da ke hannun gwamnatin ƙasar ma'aikatar labaran siriya ita ma ta buga wannan labarin tana mai cewa an kwantar da kimanin 'yan siriya da yawansu ya kai 100 a asibiti waɗanda suke fama da matsala da ya shafi wato numfashi. to sai dai shi wannan ɗan taliki paladino ya zargi rasha da shirya da siriya kan cewa labarin da suke bugawa babu gaskiya a ciki kuma hakan wani mataki ne da suke ɗauka na bijirewa shirin tsagaita wuta a yankin idlib babban tungar da ya rage wa hannun 'yan tawayin ƙasar da suke yaƙi da bashar al-assad labaran duniya kenan kuka saurara To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da hantsi, sannunmu da sake saduwa a cikin shirin ƙaramin sani ƙuƙumi ne. shahara sanadin sanina shahara sanadin bayana saddarina ya ara masa fusuhata ya tausasa lafazina mai karatu karkamanta shahara na taho bayana wanga zango ne na biyu a cikin gwagwarmayana na ya albanna na fari an gara bugu kuwana ya fito da farin jininsa har akan ce na yi banna na tuge zube duka ilimina aka ce wawan mawaƙi na tuke ƙarshen sanina daga nan sai na yi alban na uku fulful da dina masu harsashe a kaina sai shiru kuma ba bayana shahara sanadin ilimi sanadin ilimi na ala madalla kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da su A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan yadda mata ke zuwa awo a ƙaramar hukumar Miga da ke jihar Jigawa a ƙoƙarin da ake yi na rage mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan hoɓɓasa da ƙungiyar mata 'yan jarida reshen jihar Bauchi ke ƙoƙarin faɗakar da 'yan uwansu mata game da cutar nan ta sankarar mama. Shi kuwa rahotonmu na uku zai ci gaba da kawo mana bayanai ne akan irin abincin da ya kamata a rinka baiwa yara ƙanana a ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar nan ta tamowa a arewacin Najeriya. Rahotonmu na hudu zai ba mu labarin yadda taron gangami domin faɗakarwa akan cutar sida wato HIV hiv da ya gudana a jihar neja rahotonmu na biyar wanda shine na ƙarshe zai yi mana magana ne akan cutar nan ta siga wacce ake cewa diabetics a turance yadda take da kuma yadda ake kamuwa da ita da ya kuma irin illolin da take yi wa bil'adama cutar kuma da ta zama ruwan dare bata bar ba balle yaro sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. na gaji da tunanin su da bakan dawon gari na sun ji kofofin kanawa da sarakuna na kaina daga baya akwan a tashi na yi lukuluku da kaina fuji ama na sake shi rayuwa ta ce na nuna na yi alban asali shugaban farko da ƙarshen mu imamul muttaqina shugaban farko da ƙarshe imamu sajidina shugaban farko da ƙarshe imamul raki'ina shugaban farko da ƙarshe imamul ɗari'ina shahara sanadin ilimi zuwa asibiti ga mata masu juna biyu na ba da dama ga likitoci su duba lafiyar uwa da jaririn da take dauke da shi kuma yana kawo rage mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa sai dai har yanzu ana samun matsaloli na zuwa asibiti daga matan da suke karkara halimatu abdullahi ta tattauna da wani jami'in kiwon lafiya a karamar hukumar miga da ke jihar jigawa akan yadda matar karamar hukumar ke ziyartar asibiti domin awon ciki abba dan kawo shine mataimakin manajan hukumar lafiya matakin farko na karamar hukumar mun raba miga muna da asibiti guda 23 a miga local gamma a cikin asibiti 23 nan mun yi kokari asibiti guda 20 ana anc duk da muna da karancin mata masu yi mana anc amma mun rarraba su idan wannan gari ana litinin to wannan mata an Idris za ta tashi tafi wani asibitin inda ba mace ta yi talata in ta gama za ta je ta yi alhamis a wani asibitin to mun yanzu mun yi kwabarin ɗin migalo gama muna da asibiti guda ashirin daidai wanda ake awu kuma muna da asibiti guda hudu wanda ake aikin aihuwa wanda ya haɗa da tsakuwawa da miga da zareku da yan duna da kuma taka lafiya wannan muna da midwifery a ciki muna da kulfayi siyace wanda suke suke kwana a gurin suke aikin aihuwa. To amma suna zuwa awa? sosai kuwa yanzu a yi daga rate dinmu na anc ya daga sosai fiye da tsohuwar shekara sau mun da suka zo auna muka zo mu duk mun bi kowane daga ci mun je community engagement da community dialogue mun kuma nuna daga tan cewa duk da muna da karancin mata na masu awu a miga local government mun kai sensitization business wajen mu ya yi mana alƙun mu duba duk yadda ta gama escroci a miga local mu kawo ta mai engaging din ta take anc a gurare daban-daban kuma suna zuwa insha Allah. to kuma yanda ake samun karancin matan da suke zuwa asibiti haihuwa fa su ta yaya kuke shawo kan irin waɗannan matsaltsalolin saboda za ka ga mace sai ka ga ta kwashe watannin cikinta tana zuwa awo amma kuma sai haihuwa ta zo sai a noke a gida. Wannan abubuwa ne matsala ce wacce ta haɗa kamar mu sha jiga wannan tarashin rashin alai ANC kuma amma awo a ga an amna kai amma muna nan muna yi bakin kokarin mu dan ko sati biyu da ta wuce medin sun sun mana wannan investigation din sun gano cewa total number suke zuwa ANC kwata-kwatan an kasa ta kashi hudu ma ɗaya ba ta zuwa haihuwa to wannan sun kawo mana wannan matsala mun nemi hakimi mun je mun gaya masa ya kuma tara daga tai da masu unguwanni cikin satin nan an tara su an yi mitin kuma insha Allah ana ta kokari a gada yadda ake wayar da kai cewa awun yana da muhimmanci kuma haka zalika a je a haifa asibitin shi ma yana da muhimmanci ana samun ci gaba wanda yake da a bayan nan ma analysis da muka yi na last month ma muna da mutum 600 wanda suka zo asibitin miga suka sami aka suka aihu. wanda kuma da a baya bai mutum 80 70 sattin ba samu Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Bauchi ƙungiyar mata 'yan jarida wato Lawoj sun miƙe tsaye wajen faɗakar da 'yan uwansu mata cutar sankarar mama yadda take da illolin da take jawo wa mata. Amina Abdullahi Gilbo ta aiko mana da rahoto a tattaunawar da ta yi da shugaban ƙungiyar Madam Bulak Absa. ita dai kungiyar mata 'yar jarida dama sun saba kowane shekara sukan ɗauki muhimmin topics su wayar da kan mata mun duba ne mun gani sankaran mama yana ɗaya daga cikin sankaran da ya fi damun mata kuma sanin kowa ne tukuna ba a samu maganin sankara ba amma ita kuma sankaran mama idan aka gano ta da wuri ana iya magance ta mun kuma duba mun gani cewa a matsayinmu na mata masu wayar da kan mata mun ga ya zama wajibi ne a kanmu mu wayar da kan mata akan wannan illar cutar nan domin idan har aka gano cutar da wuri za a iya maganin shi ba abin da za a ga kamar idan na mace ta samu sankara shi kenan ta mutu ba a'a kuma ta gurin gwaji gwaji na minti biyu minti uku ba hekin je asibiti ba ke karan kanki a ɗakin ki kina iya dubawa idan maybe lokacin hailan ki ya zo kafin in kika gama zaki kwanta akwai yanda zaki duba tare da hannu idan akwai wani dan lump ya dan fara fitowa ya ki garza ki je asibiti da ikon Allah in aka gano ta da wuri za a yi amma yawanci a asibiti yadda suka gaya mana mata ba su tashi zuwa asibiti sai idan abun ya riga ya yi nisa wanda su ya kai ga a yanka maman ko kuma koda ma an yanka maman ya riga ya samu ya je ɗaya kuma da dama akwai wasu irin belief in nan sai a ce a'a ba shi bane a'a aljanu ne a'a waye ne sankaran mama ne idan aka gano shi da wuri ana iya maganin shi yasa muka ce to yana da kyau mu ma mu faɗakar da yan uwanmu mata tunda da dama an ce ciwon ya mace na ya mace ne. Madam Bulak Absa shugaban mata 'yan jarida reshen jihar Bauchi jami'a a asibitin koyarwa na Abubakar tafa balewa da ke nan Bauchi Maimunat Abubakar ta bayyana alamomin cutar dajin. Ya kamata ta san yadda za ta gwada nonanta ta duba shi kowace mace wanda ta kai shekaru nono ya fito a kirjinta ta fara al'ada daga ta gama al'ada ya kamata ta kwanta a kan gado a bayanta straight ta sa hannunta na dama a ƙarƙashin kanta ta ɗauki hannunta na hagu ta duba nononta na dama ta luliya shi ta tattaɓa shi in ta ji wani ƙari yana yawo a ciki to abin da zai daga mata hankali ne ta gaya ma mahaifiyanta ta kuma je asibiti in ta yi a wannan nonanta na hannun eh, dama ta maida hannunta na hagu a karkashin kanta ta ɗauki hannunta na dama ta je nonanta na hagu ta duba shi ma ta tattaɓa shi in ta ji abu yana yawo a cikinsa to ba abin da ya kamata ta yi shiru ne akan shi ba shi wannan gwaji shi ne abu na fari da ya kamata mace ta iya wanda zai tsare ta daga maganar mama na eh, kansa na nono dinnan. to in ta iya wannan to shine number one savior dinta to a kulli yomin wanda suke zuwa da ciwon kansan nan asibiti ba sa zuwa da wuri ne sukan zo lokaci ya riga ya kure amma in daga fari ne daga fitan wannan kari ka zo asibiti za ka ga likitanka zai eh, examining ɗinka ya gani in wanda za a cire ne za a yi bukin ɗinka za a cire za a kai shi lab a je a duba if it is benign to baka da wani damuwa magana ya kare an tare shi da wuri in aka gwada ya zama malignant a nan ne za a daɗa wani gwaji a gani a wani stage yake in a stage na fari ne na biyu ne ba wani matsala in aka baka magunguna magana ya kare to in har ya kai stage na uku to dole fa za a ce za a cire nono to in an cire nonon nan fa ba shine fa karshen rayuwar mutum ba maimunat abubakar kenan daga asibitin koyarwa na jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke nan bauchi amina abdullahi girbo sashen hausa na murya'n amurka daga bauchi a najeriya masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da bayyana wa iyaye irin abincin da ya kamata su ringa baiwa 'ya'yansu kanana domin kare su daga kamuwa da cutar nan ta tamowa muhammad salisu rabiu ya zanta da wani kwararren likita akan irin abincin da ya kamata iyayen su rinka baiwa 'ya'yan nasu. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano ya bayyana matakan da za a ɗauka don shawo kan matsalar larurar tamowa a tsakankanin yara ƙanana. Hanya ta farko, hanya ta farko wacce za mu ce ita ce guda ɗaya sak ita ce ta wannan exclusive breastfeeding wato ma'ana a bawa 'ya'ya nonon uwarsu zalla tun daga haihuwa har tsawon wata shida domin a wannan lokacin nono zai iya bawa yaro bukatarsa kashi 100 bisa 100 daga lokacin da ya haura wata shida zai tafi wata goma sha ɗaya zuwa sha biyu a wannan lokacin nono zai iya bashi bukatarsa kashi hamsin ne kadai cikin ɗari saboda ka sai a fara bashi abinci abincin kuma mai gina jiki mai gina jiki da 'ya'yan itatuwa masu gina jiki daga lokacin da ya kai wata goma sha biyu zai shiga ta shekara ta biyu a wannan lokaci nono zai iya bashi bukatarsa kashi talatin ne kadai cikin ɗari saboda ka sai a ƙara in ko na cewa a ƙara yana da kyau a san cewar yana bukatar abinciccika masu gina jiki ban ce masa kaza ba da kwai ballantana ya ce ba shi da kuɗi akwai abincin cikanmu masu gina jiki da kodoshe muke musu bita mu gaya musu irin su waken nan su soya su gyada ga ganyayyaki nan ga yalo ga sauransu duka muna da su ba sai an sa abu mai tsada ba idan muka dawo kan wannan tafarki ina tabbatar maka za mu fita daga wannan matsala domin za su masu sauraro za su zama shaidu idan na gaya musu cewar duk abincin da aka ce gashi na dan itace ne ko dai tumatiri ne ko tattasai ko menene dai wanda muke bukata idan aka gan ingantacce grade wan ba na yan arewa bane a arewa ka suka shi amma kudu zai tafi mu kuma nan za a mu da wanda ba su da kyau to dole ne mu san cewar mu kanmu da muke yi a nan muna buƙatar wannan mai kyan to mu muke yi amma sai mu zaɓa mai kyan mu kai musu to kaga sun fi mu lafiya duk inda ka je kasuwa kaga an ware grade A grade A grade A to ba na yan arewa bane kudu za a kai ya fi tsada shi mai yin yana cikin yunwa 'ya'yansa suna cikin yunwa matansa suna cikin yunwa amma mun tattare mun kai musu saboda neman kuɗi kuɗi to dole ne mu san cewar mu ma muna da buƙatar sa nan domin in ta kuɗin muka zo za mu fasara za ka ga cewar in har yaro ya samu wannan ingantaccen abincin to kuɗaɗen da ake kashewa wajen layin asibiti kuɗaɗen da ake kashewa wajen sayan magani kuɗaɗen da ake kashewa wajen tafiya asibitin duk ba za mu kashe su ba domin duk yaron da ya samu exclusive breastfeeding yana da ingantacciyar lafiya ta kare kansa daga cututtuka domin na so jama'a sani cewar ita wannan cuta ta yunwa ita kadai akan kanta ita take gawo dalilan da suke kashe yara kimanin kashi hamsin da hudu cikin ɗari sauran duk da muke ɗauka cewa ko kace road accident ko kace malaria ko duk wata cu duk wani dalili da ka sani yana kawo yaro ya mutu su suka haɗu suka haɗa kashi arba'in da shida a kashi arba'in da shida eh amma ita wannan cuta ta yunwa ita kadai ita take kawo kashi hamsin da hudu na mutuwa kenan ko da cutar zazzabin cizon sauro ta tadda yunwa a jikin yaro shine zaka ga yaro ya saurin galabaita to ai dama abin da yake faruwa duk yaron da yake da yunwa a jikinsa to duk kankantar cuta idan ta shigo ta sami inda za ta yi fata-fata da shi amma idan ya zama na ba yunwa a jikinsa duk cutar da za ta shigo ina tabbatar maka jikinsa zai tabbatar da kare kansa sannan kuma kamar yadda na faɗa duk yaron da ya samu wannan exclusive breastfeeding kwakwalwarsa wajen fahimta iq intellectual quotients yana samun ƙari kashi goma sha biyar da ɗigo biyar cikin ɗari akan yaron da ba Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Neja an gudanar da taron fadakarwa akan yaƙi da cutar HIV da take karya garkuwar ɗan Adam. in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Wannan dai wani bangare ne na ranar faɗakarwa akan cutar ta HIV da hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar ɗaya ga kowane wata na Disamba. To ko ina matsayin jihar Niger akan yaduwar wannan cuta ta HIV Dr. Muhammad Makusidi shine babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Idan kun kula muna da ɗaya eh, da digo bakwai eh, maimakon eh, shida da digo biyu da ake da shi a da shekaru wajen takwas da suka wuce abin nan da aka yi na shekara hudu da suka wuce ya nuna cewa ciwon nan ya rage yaduwa a jihar Niger a halin yanzu kuma ana nan ana zage ana daukan labarai a san cewa a wani matsayin muke a yanzu shin ya ragu daga kashi ɗaya eh, zuwa bakwai din zuwa ƙasa koko ana nan inda ake amma na fatan yadda mutane suka fahimci me ke faruwa game da ciwon kanjamau muna fata cewa ya ragu kwarai da gaske. Dr. Alhaji Adamu Baba shine babban daraktan hukumar yaƙi da yaduwar cutar ta HIV a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan mahimmancin wannan rana da hukumar lafiyar ta duniya najeriya ta ware a cikin wannan rana da aka haji a cikin disamba shine aka ce a zo a yi taro a remembering wayanda suka suka kai gidan gaskiya a tuna da su kuma wanda suka nuna na rai fortunate sun samu lafiya sun samu care sun samu support sun samu drug suna nan kaman basu da cutan da na cikinsu so shine muna hajjera kira a yi su lecture a yi rally a nan tuna dai nan wanda suka kai gidan gaskiya da su that's essentially hmm. wannan world aid yake so akwai wasu activity da mukan sa dai kawa tuna kamar a yi lectures makarantar secondary school da su tertiary school. Ko da yake ban samu nasarar yin magana da ɗaya daga cikin masu fama da wannan cuta ta HIV ba a nan jihar Niger, amma bayanai sun tabbatar da cewa an samu sauƙin matsalar nuna tsangwama ko kuma wariya da kyamar masu wannan cuta ta hiv a wannan karon taken ranar cutar ta hiv ta wannan shekara ta 2018 dai shine ka san matsayinka akan cutar ta hiv ma'ana ka je a yi maka gwaji mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Cutar siga wacce ake kira da diabetics cuta ce da ake wa lakabi da cutar masu hali kuma yanzu ta zama ruwan dare game duniya domin ba ta bar yara ba balle manya ciki har da mata masu juna biyu. Shuaibu Mani ya tattauna da wani kwararren likita game da yadda cutar take. Dokta Inusa Muhammad na likitar Hamdala bangaren kula da mata masu ciki da fashin baki ga wannan cuta ta diabetes ko ta suga. Cutar diabetes eh, shine in sukari ya huce mizani ana son sukari eh, kai ya huce sifili da bakwai har zuwa ɗaya da biyu a cikin jinin mutum kamar ya wuce ɗaya da ɗigo biyu yan virgil du sa'in nan ne ake zancen diabet idan mu koma bangaren mace da ciki duk mace mai juna biyu ta kamu da diabet ko tana da diabet to ba zancen shan kwayoyi kwayoyin yana kawo illa ga yaran na yana sa mishi masakanci sosai saboda dama mace mai juna biyu tana da rauni garkuwar jikinta ta rage kamar abin da ya sha bangaren hitsari ko kai kai haka da yana girma sosai cikin jikinta zai kai kilo kilo hudu da rabi kilo biyar halfice da haka na girman dan da ma saboda cikin yayi kaba sosai ya lamfashi ma sai mishi wahala dokta macen tana ai washi kwa kohol a takaita take da yaron ya girma da yawa so da yawa sai an kai ga washi sai zariya ko rishin sani ko baka tuna ba kace ka bar mata ta yau da kanta a me banna ma'aifa ta bare kaga ba uwa ba da ta in an yi ka ta kamar in dan baya da girma sosai kuma an matsa ta aihu in ta zo aihuwal duka sai ta ji ma kanta ga bangaren shi kanshi bakin ma'aihuwa wani abu da ake cewa kol ko ta duk da yana kece wannan kuma baya a aihu jini ya kece kaga hallar wannan wata matsala ce wannan da jinin kaɗai yana iya tafiya da ita da yawa suna mutuwa ana samun mata masu juna biyu da diabetes ana samun bari da yawa daga cikin su dan tun wajen wata biyu wata uku ya rasu saboda sukar wannan yayi oba cin wannan ana samun yara masakanci yayi yawa a gurin su ko wani dan karamin kai ko katon kai diabetes tana sa wani bugu da kari ga wata mata ganau ba jiyo ba wacce ta fama cutar diabet cutar ga dai ta haddasa min kumburin da cikin ciki har sai da abin ya kai na ga hosh kasa haihuwa da ko bayan illolin cutar diabetes ko da akwai matakan kai kanta domin kare lafiyar uwar ɗanta dokata inusu muhammad na hamdala da amsa Eh rigakafi shine na farko dai tun lokacin da aka ce mutu tana da juna biyu akwai wani bincike da ake a likita wanda ake cewa bilan prenatal wato za a diba hitsari a diba jini a cikin wannan da ake bincike ana diba yawan sukari cikin jini saboda mi duk dan ayi rigakafin wannan abubuwan da muka zana na illolin da diabetic ga mace mai juna biyu tun da farko in aka gano ke kina da juna biyu kuma kina da diabetes akwai abubuwan da ake kwatanta miki ki akwai maganin da za a miki yanda illolin nan da yawa za a yi rigakafin su dan magana suka ce rigakafi kare magani sai abu ya yi banna tukwana a gano kaga bai yi kyau ba sha'ibu mani sashen hausa na murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani da wannan rahoto daga maraɗin jamhuriyar nijar da kuma haka za mu ja labulan shirin a yau a madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku nasiru yakubu birnin ke muku fatan alkhairi a kasance lafiya. sawaka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.